daidai kuma da shida ga watan biyar watan mayu shekara ta dubu biyu da goma sha biyu miladiya muna gudu ma Allah madaukakin sarki da ya gagara haɗuwar mu a yau domin ci gaba da karatu wani littafi alaƙar mu fahawiya ta al-imam Abu Ja'far Fahawi Allah ta'ala ya tukan shi da gafara Allah ta'ala ya rahamshe shi Allah ta'ala ya sanya aljanna ta zama makoma a gare shi wannan shi ne darasin mu na tara a cikin wannan littafi inda malam yake cewa Allah ta'ala ya tukan shi da gafara wala na nakhudu fillah ولا نماري في دين الله ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين تعلم خير المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله أجمعين وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين ولا نقصر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله الإمام أبو جعفر الطهاوي الله تعالى في قصر الاخره الله تعالى ورحمه شوشي يقول شوى ولا نقود في الله بزام بن كم تكمبا شتم الأمر من ديشة في ذات الإبنجيش بزام بن جسي تكمبا cikin al'amarin da ya shafi sifofin Allah madaukin sarki ba za mu dinga kutsa kanmu ba cikin abin da ya shafi al da al-ilahiyat za mu tsaya ne inda Allah ta'ala ya tsaye da mu a bangaren sunayen shi da sifofinsa yake cewa laisa ka mislihi shay wa huwa samiul basir iya nan za mu tsaya laisa ka mislihi shay babu wani abu wanda yake irin Allah subhanahu wa ta'ala kun ga nan subhanahu ala ya kore makan shi almumasala babu wani abu babu wani wanda ya kama da Allah subhanahu wata'ala kun ga anan korewa ne ko tabbatarwa eh korewa to galibi korewa ana wuce a dunkule galibi korewa tana zuwa a dunkule ne kamar da Allah ta'ala ya dunkule ya ce laysa kamithlihi shay amma tabbatarwa ana yin ta ne a kallace sai ce wa huwa sami'u al-basir in gane ko wannan shine galibi sauraka a babin sunayen Allah madaukakin sarki da babin sifofin sa al'amari ne mai saukin gaske kaga da sunayen sa ba za ka sanya mai suna ba sai sunan da ya sanya maka sa kaga nan ka huta ka hutar ba za ka zaka ce abu kaza suna Allah bane ba tare da kana da dalili da ya tabbatar da wannan ba in ko ba haka ba ta ga kai al-khawf ka kutsa kanka shi abin da ba a saka ba ba za ka yi mutum abin da Allah ta'ala ya siffanta kanshi da shi ba ba za ka siffanta Allah da abin da bai siffanta kanshi da shi ba shi kenan ka huta a lokacin da ka siffanta Allah ta'ala da abin da Allah bai siffanta kanshi da shi ba nan ka shi shigi a lokacin da kai inkarin kai mutum abin da Allah ta'ala ya siffanta kanshi da shi a nan mutum ya wuce gona da ido domin a ya a'lamu amillah kisa ma na wuce wala na ba za mu kutsa kanmu ba cikin abin da ya shafi al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tsaya ne inda Allah ta'ala ya tsaye da mu yace laysa kamithlihi shay wa huwa samiu al to kuma wannan yake kaira ta halin sunna saɓaninta ya ga duk wani wanda ke tafarkin da ba na daidai ba za ga sai ya akasa ka'idar ƙa'idar muka ce galibi korewa yana zuwa a dunkule tabbatarwa yana zuwa a fayyaci su sai gani wani ya akasa ƙa'idar in ya akasa ta sai ga mana korewa yana zuwa a fayyaci tabbatarwa kuma yana zuwa a dunkule mutumin da ya gona yana cewa Allah baya kuma baya ƙasa sai da ita tabbatarwa baya kudu baya arewa ta kafa yayi ko ba ko koriya a fayyace ko a dunkule a fayyace shi ba fage ba shi ba baki ba shi ba rawaya ba shi ba shuɗi ba wannan tabbata yayi ko koriya koriya a dunkule ko a fayyace ta gudu su mu ƙaida domin ƙaidar korewa galibi tana zuwa a dunkule ne laisa ka misilin shai duk wani abin da yake mu masala subhanahu wata'ala ya kore shi وهو السميع البصير ina fata muku mu tsoron da kaga wannan take kaida ta karshe to amma lokacin da mutum ya aka sa kaida ya dinga korewa ya dinga korewa to yanzu shi ba baki ba shi ba fadi ba shi shi ba rawaya ba siffar da kai shudi ba ka kore ba ita ce ka tabbatar haka ta yi siffar da kai shudi ba ka kore ba ita ka tabbatar kenan Allah ta'ala ya tsare mu kun ga mun sha maimaitawa a irin waɗannan daura da ake gabatarwa an yi haƙadudan mutane waɗanda suke gani kada Allah ta'ala da yake laisa ka mutu da shi wa huwa sami'ul basir shi yana gani inda yana da hali da ya kira wa huwa sami'ul basir din ya kawo huwa al-azizar shiki kaji fa kaji ilhadi kina ce ayoyin alqur'ani mai girma ilhadi kina na ƙarshe Allah ta'ala sifata kanshi da sifata as-samu da sifata kai da sifata al-basar shi kuma yana ganin wannan bai cancanci Allah ta'ala da shi ba har yana ganin inda yana da ta cewa ba ya tabbata Allah ta'ala da ya ce huwal azizu al-hakim shi ce al-hakim ya sifata Allah ta'ala da ba al-insa ya sifata da al-hikima kullura dan ya kore abubuwa ne ba kada da kamanta shi halittu da yake wal azizul hakim bai kamata shi da halitta ba wani al-izzatu wani rasulihi wal mu'minina bai kamata da al-izza ba qalat imra'atul aziz rawi bi fataha imra'atu sai al-aziz da yake huwa al-aziz al-hakim wala qara'atina luqmana al-hikma kaga wannan bai tabbatar da ita ga makhluq kenan ya tabbatar da ita ala hadda qawli ta'ala laysa kamithlihi shi. wa huwa sami'ul basir shikenan ka huta ka huta amma in dai ba wannan kaida ka ɗauka ba duk wani korewa da zaki ma Allah subhanahu wa ta'ala to mutum bai kore ba sai da ya tabbatar dan a lokacin da yake Allah baya ji sai da ya kamanta jin Allah ne da na halittarsa sannan sai ya kore Allah ya tsare baki daya to duk da kawai irin waɗannan abubuwa alkhawdu fi yadda mutum ya mutu a ciki har kike ji ana cewa ai mutum baya ilimin tauhidi da yawa in yi ilimin tauhidi da yawa sai lalace sai ya haukace sai ya shiga wata gaban eh ilimin tauhidi irin nasu duk da tare da tauhidi ba tauhidi irin nasu dole ne su faɗi irin wannan dan babu da za a ce maka Allah baya sama baya ƙasa baya kudu baya arewa baya gabas baya wannan kuma a ce maka wannan abin da aka kore kuma a kore shi ba mutum ne za a ce maka haka in dai baya kudu baya a yau baya gaba baya yamma baya sama baya kasa to kenan babu shi sai a ce kuma akwai shi kuma duk an an kore ko ina da to ha guda da yawa irin wannan tauhidin kuma a ce dole ne ka suna cewa mutane kan da barki amma dai tauhidin irin na annabawa ai da shi annabawa suka zo akan shi ba suka jira al'umma malaka cewa wala numari fi dinillah ba za mu dinga yin jayayya ba akan abin da ya shafi addinin Allah inna dina inda Allah al-islam abin da yake addini a lokacin da alkur'ani yake yake sauka abin da yake addini a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu tsawon shekaru 23 ya koma ga Allah ya bi sahabbai to wannan shine addini kuma ka da kyau abin da bai zama addini a waɗannan shekaru goma ashirin da uku da annabi kira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi ya karanta da sahabbai ba eh, abin da bai zama addini a waɗannan shekaru da uku ba babu yadda za a zama addini a duk shekarun da suka biyo baya domin wannan cin kafa ne ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam cin kafa ne ga sako cin kafa ne ga ayar da ke cikin suratul maida ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu yasmuka min al-ard a lokacin da kace ga wani abu wanda manzo Allah bai zai da shi ba kana tuhumar manzo Allah akan bai isar ba kaga shi ne cewa la mu ma rufi billah mun gamsu mun amince mun yarda da abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo ba tsari ba rage lakum dinukum wa liyadin wa man yabtaghi ghayra islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati من الخاسرين قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا to yanzu kuma ina batun a ƙaro wani abu kaga wanda ya kare wani abu ne shi ne mu jayayya ko ba shi ne na ba shi ne na wanda ya kare wani abu ya ci a kara shi ya kawo tashi hankali ko ba shi ya kawo shi kawo amma sai a jirkita al'amarin a cikin suwa da suwa ne da suke cewa kaza alhalin ba shi da ya fara kirkirewa shi ya tsoko na tsule dora inda da ya kirkiro da ba a ce bidi bane da ba a ce haramun bane ba kowa ya yi gum ya tafi akan abin da masalmi ya bar al'umma akan shi wala mu mari fi dinillah ba ma bayi a kan addinin Allah za mu rike abinda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shi ne wala mu jadil fil qur'an ba ma jayayya a kan abinda yake fil qur'ani dan dan wa nashhadu annahu kalam rabbil alamin mun muna ce da cewa alqur'ani zance ne na Allah ubangiji halittu baki ɗayan su kenan mu ci qur'ani halitta Allah ne wannan jayayya ma ce alqur'ani dan Allah ta'ala bai kira alqur'ani da cewa halitta bane شيئا وإن يعني أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله سي ترى سي ترى قرآن بسنة زنسنك يريد أن يبدلوا كلام الله أفتطمعون ولا يؤمنوا لكم وكرا كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحدثون من بعد ما قالوه ومن يعلمون كلام يعتبر تبع القرآن ان الله مدعوكم فريق زنسنك ولا قرينا السنة لهم القول لعلهم يتذكرون هذا ولا قرينا السنة لهم القول بيتي ولا قرينا السنة لهم الخلق با ولا قرينا السنة لهم القول لعلهم يتذكرون أفلا أفلا أبنا أفلا يتدبر القول بيتي أفلا يتدبر الخلق بعدين دين يتبت القرآن زنشيني amma wani shi a dole bai ga Allah ta'ala yana magana ba qur'ani magana Allah ne amma sita ce da daddiya ba magana ce ta yanzu ba saboda Allah subhanahu wata'ala da ya halicci qur'ani sai ya sanya shi a bishiya da ya halicci zanzanza sai ya sanya shi a bishiya sai bishiya ce magana lokacin da Allah ta'ala ya kira annabi Musa kenan ko wa nadaynahu min jannati tur al-ayman wa qarrabnahu najiya من الشجرة المباركة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين bishiya ce ta ce ya musa inni ana Allah rabbul alamin ya ce ka wannan ya ce bishiya ce ta ce ya musa inni ana Allah rabbul alamin ai ya san me so ta wannan ba kai ke ne Allah maka subhanahu wata'ala ne yi magana da karan kansa yi magana da annabi Musa yace inni ana Allah rabbul alamin shi ne magana da shi yace inni ana Allah la ilaha illa ana fa abudni wa aqimu salata li zikri abin ya nuna Allah ta'ala ne kuma magana da shi ba halittar maganar da ibadan bisa ce ya fice wajibi ne zai ce haka isa mala ya ce wa nashhadu annahu kalamu rabbil alamin mana ce da qur'ani zance da na ubangiji Allah madaukakin sarki baki da ba halitta Allah ta'ala bane shi wannan qur'ani din amin kenan shi ne wanda ya saukar da wannan alqur'ani وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين هاي أمر الروح أمر تتشير شيل ملائكة جبريل شيل ملائكة سبحانه وتعالى هي وكل فاعة تفضل ساقوه ga annabawa shi ne wanda ya saukar da wannan alkur'ani din da ya saukar da shi fa'allamahu sayyidul mursalin sai malaika jibril alaihi salatu wasalam ya sanar da shugaban manzanni da ki daya na alkur'ani din kenan subhanahu wata'ala ya turo malaika jibrilu malaika jibrilu ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alqur'ani kenan mutum ya zai ce manzon Allah ba shi da malami kun mutum manzon Allah zai shi yana ganin qur'ani a rasulun yana samu qur'ani daga rabbi izzati baki daya wani yana ganin in aka ce yana da malami a wannan wajen din ai ai rage shi daraja wanda bai san me ce darajar ba darajar shi ne ka tabbatar da abin da Allah ta'ala ya tabbatar يتشي والنجل إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى قد علم في الماضي إذن دمير متصل ما على الدم في الهي في معنى النصب مفعول به شديد شن فاعل له وهو مضاف القوى مضاف إليه علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى هذا كل شيء بدأ القرآن بجرم الله تعالى وزي أنا مرة شهر شيء قرآن إلا ملائكة جبريل ليسنا من الله صلى الله عليه وسلم شيء ملائكة جبريل شديد القوى من سنة من الألفين فعلمه سيد المرسلين sai malaka jibril ya sanar da shugaban manzanni صلى الله عليه وسلم wasallam شو shine shugaban manzanni baki daya ko eh, da inda wani manzo zai rayu inda wani manzo ya kai da numfashi har zuwa lokacin aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan manzon zai kaje littafin sa ne kama littafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu wani shine alƙawarin da Allah ta'ala ya da annabawa ke ɗayan su inda kuma ta ban lokacin tafiyar shi Isra'i ko da ya haɗu da annabawa gaba ɗaya musu sallah a bakin makadis wa ya sayyidul mursalin muhammadan shi sa ga ya kawo shi alal fatabiyya yace ta'allama shadidan eh, sayyidul mursalin kaga yake muhammadan ya kawo shi mansub alal fatabiyya shine annabi muhammad sallallahu alaihi tsiran Allah ya tabbata a gare shi wa ala alihi tsiran Allah ya tabbata ga mabiyansa tsiran Allah ya tabbata ga iyalan gidansa musulman cikin su ajma'ina baki ɗayan su domin al yana da ma'ana guda biyu ko dai ya zama mabiya mun lura da wannan da ke ko ko zama mabiyan mutum ko da kuwa ba shi ya dinga ba ko da ba shi da alaka da su ba shi da alaka da su ta jini in da mabiyan ta ne ko a tafarkin dai ne ko ba ana da ba sunan su mabiyan sa in gane ko kamar da Allah ta'ala yake cewa wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashad al'azab kaga ala fir'auna ba za ka je da gidan fir'auna ba domin akwai asiya bintu muzahim wata sunan ke tabbata sunan turmi da ta ce rabbi bin ni indaka baita fil janna najini min fir'auna wa amali wa najini min al-qawmi az-zalim kaga ahal anwa zai ma'anar mun biyan sa kenan kamar da ahal kuma yake zuwa da ma'anar jama'ar jira muna da bayani su can gaba insha Allah ta'ala cikin wannan littafi bambanci tsakanin ahal Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sauransu yanzu da kalamun Allah ta'ala shi alqur'anin nan zance ne na Allah madaukakin sarki nan ba zancen wani bane ƙur'anin magana ce ta Allah maɗaukin sarki la ilaha illallah a shi wanda yake karanta ƙur'ani yana karanta magana Allah ne fasutu wal alhamu sautul qaz lakin ma bal matbu qawl al bari fasutu murya da kaji wal alhamu da rawa sautul qari wa sautul ne ne karatu lakin ma bal abinda ake karantawa din qawl al bari magana ce ta mahalici subhanahu شنو القرآن المبان الله لا يساوي شيء من كلام المخلوقين باب ولا أبقاء هذا له من شيء النكرة في سياق النفي هي تؤم والنكرات في سياق النفي تلك الأمومة أو سياق النفي يقول لا يساوي شيء باب ولا أبقاء بيدي بشي شيء من بساوا كده دايدي أبيدي من كلام المخلوقين دايدي تهلتو ba wai babu abin da ya fi ƙorani ba a babu abin da ya dinge da qur'ani kuma da an kora ma abin da ya dinge shi ba tun ma akwai abin da ya fi shi ma ba ta taso ba kenan kwata kwata kaga wannan ya isa ƙorani zama falala ya zama kullum kana karanta zancen mahalicinka sai ka iya kokarin ka shin eh, shafi guda za ka iya karantawa a kullum shin rubutu za ka iya shi fi biyu shi fi biyar shi fi goma shin ashirin za ka yi ashirin goma ashirin jibi ka sauka ashirin ashirin ka sauka wannan zance ne na Allah madaukakin sarki dole ne mutum ya ba shi himma dole mutum ya ba shi kulawa dole mutum ya tsaya ya karanta zancen mahaliccinsa subhanahu wa ta'ala babu wani abin da ya shi balle ya fi shi shi ne alqur'ani mai girma shine wanda ya karanta harafi ɗaya yana da lada goma Ya ce ban ce muku alif lamun harafi ba a alifin harfin lamun harfin mimin harfin lada ka kuma ka ga lada ɗaya na abin nan lada goma lura ladan ba na Allah wai san lada Allah ko ban da san lada Allah kuma ce ko kusan wannan ne ake wasu ma kun din ma ne? suke cewa salati ya fi qur'ani salatin shi ya fi qur'ani wa ai in kai salati dai Allah zai maka goma ga wasan salatin Allah to haka wasan da Allah mu ya kwalu da jeji ya kwalu da am kamar da babu wanda ya san salatin Allah da maka haka nan babu wanda ya san ladan Allah ko abin da kake nan ladan shine da kaje ko ya kuma mutum mutala ne a wasu zan da rahmatu wadan gaba 25 a kai sai da zai ga kun mai kenan da ko ladan Allah babu wanda sani kamar babu wanda ya san salatin Allah wannan shi ne magana kawai su amma abin da kai ci abin da ke ciki sai ga mutum yana ahlus sunna wata shi da bai karanta qur'ani sun ce da shi sun tara magana da ya wuce magana ya ce qur'ani da hadisi ko da shafi ko dai kake ya tsaya karanta qur'ani shafi dai kullum saboda Allah kai ko awa 24 haba mana kai wata kake yamin laila mana kai wata kake yamin laila mana ina ji da mutum yana da kyau shi ko wani da kuma ya tsaya in da yake qur'ani a lokacin da wata ramadana yake kamawa ake ake rufe duk majalisi ai ta karanta qur'ani shi kuma yana can duk yana ta karanta duwa ne wani wani ke ta karanta wani ishirin ne ke ta karantawa ba an ishirin ne ke ta abin nan manufa wani lokacin yin shi karatu ishirin ne ya kai ishirin ne sai a kashe a cikin baldan da ake da ita ma'ana ai da kake nan kaga da qur'ani suke da wasu ladan Allah qur'ani shi ne ake yake magana ka tsaya ka karanta qur'ani sosai da sosai haka ake bukata riwal qalbi zikrullahi fastasqimu qubila فلا تعد روض الذاكرين فتمشلا وآثر على الآثار مسرات أزمه حتى ما الشاطبي قال كيف كرت القرآن في جيد الجيش إيه اللي تاون قرأته ولا نقوم بخلقي لا نعم ولا نقوم بخلقي بما جاء القرآن هل تألمه أنا ما أنا بقول شيء بدي أنا القرآن يقول شيء أنا كلام المخلوقين بتقول شو ما يعرف وانا بدي أقول القرآن بدل أي شيء هسه بقول شو من ما أنا كأن بعد وانا بعفرين تلي كأن بعد وانا الجري ما تقول بدو متي إلي أتكلم بعدي كل كلام ما له الدنيا ما هو كتاني كل ما تعطوه متي كلام كل ده كده متي لا شيء أقوى أنا أبو مي أمبارح بيان ما زال الله صلى الله تعالى عليه وسلم مي أمبارح يا كفان أقرأ شيء كلام ما له مبدأ كسور فهيلي لا تفيد غير هذا kun da kasuwar jahilai la tafi irin wani haka ga qur'ani Allah ta'ala ya tura manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya tsawon shekara 23 ana karanta da shi bayan shi ka yashi da shekaru aru aru ya yi mai ce an kawai shi buɗe wa mutum ido in buga ko wani abin nan mutanen da sun buɗe mutum ido kawai mutum ya ya buɗe mai ido an ba shi abu a cikin farin kyalle a cikin bugun kyalle a cewa ne ne ne kaza duk kyalle ne ma'azan Allah ne su ba in ka taɓa jin ba wai za ka tsaya maka fara wa da martani a kan wannan ƴan ya ce zuzu mutunta Allah ya karin baki da wala na kowar da halki ba ma cewa ƙwar'an Allah ne wala mu khalifin jama'atul musulmi mu ba ma saba ma jama'ar al'ummar musulmi muna nan a kan yadda al'ummar musulmi suke a kai cewar ƙwar'ani zancen Allah ne cewar ƙwar'ani babu wani abin da ya kai shi ba ma ana ba maganar mutum shi ba ne a'a ya ma kai shi babu ولا نكفر أحدا من أهل الكبرة بذنب ما لم يستحل عقيدة أهل السنة والجماعة ولا نكفر أحدا كنت كنت باما كافر تكون مبتون بدا من أهل بدأ تكون كنت ونديك على الأمة المسلمين بذنب أصلا غير ومن ذنبي دواء أيكتا مكلفين بجدل مش الدول بيكا جوا كافر مني أنا كلفين بجدل لا يا رسول في ko ya kira mai tsaya wata ya sa guda kiro mara sai tana canji kira da canji ya zai ta jefa dawo tana juya yana juyawa ila mana ta mata shi sai ga dama sai yake cuce wannan wannan hadisi mai zalla tsanta amma kiyar mutum ya kafurta don wannan ba ma kafurta da mutum da wannan ma lam yastashilla muddin bai halatta shi ba da zarar ya halatta to da zarar ya tsare ta qur'ani wannan kan kai tsaye ya fita kai tsaye ya fita ko shi ku karkin ya ce riba a halarci ne da mace riba da ciniki zalika da amru qalu illa man bai'a mithlu riba wa halal Allah bil bai'a wa harrama riba yana haramta da riba kawai ce ba wani gwamnati a ciki kai da su zafin kishin addini ba wani abin nan kawai wa yake riba haramun ce abu wannan kawai na ba da wani sunci a gudun cewar karni ko shi ko barkai akan wannan ko su tafi kyau kenan da kyau ne yake ke yake ne da mutum je da kuma zaki da ake kana wani ake ki ka su shagiya ka su shagiya ka su shagiya shi yana bukata a ne da mutum da zaki ne ya haramta giya ne ya halatta da giya to bar kuma ta wanda ya halatta da zunubi ko ya aikata ko bai aikata ba ya kafarta halatta da shi da yi amma wanda ya aikata aikata zunubi ba ya kafarta da mutum muna da Allah ta'ala ya fi mana zurgin baki da amma aikata wanda ita ce a tsirar ahlus sunna sabani khawarij da suka ce mutum yana aikata zurbi ya kafarta yana kafarta sai a yaƙe shi shi ne a zaro ne ta kudu su kuma ɗan uwansu kallon su mu'tazilawa suka ce da ya aikata zunubi bai kafarta ba a duniya yana wani bijirin ne mai suna manzila bai da manzila ce a nan duniya amma a lahira ɗan wuta ne khalidu na fiha ba to ne bambanci shi da wannan ba shi da bambanci da wannan can kenan dole ne a san me kike a kida ahlus sunna kar ka zo mutum yana da aki yana da wasu karami a kuke shi yana ta da wasu a shi tinkirin da mota gane ne ko tinkirin khariji ne ko tinkirin da murji'i ne ko tinkirin asha'iri ne kuma yana ta da'awar sunna aqidar ahlus sunna wal jama'a ba a kafirtar da mutum don ya aikata zunubi mutum bai halatta wannan zunubin ba ku kiyaye ba wai ahlus sunna suna cewa kafir ba wai ahlus sunna suna cewa mutum ba kafirta ba ne kuna jina da to asiri ma ahlus sunna suna da a abwan ahkamul murtaddin akwai cikin sahih bukhari kitabul murtaddin akwai cikin mukhtasarul khalil babu hudda duk akwai su an yi bayanin su ya aiki mutum ya zama kafin kenan ba da a ce ahli sunna ba ta kafin da mutum ba a sai dai abin yana da mun ba haka kai mutum zai zama mufti ko yana jin da mu wanda ya ga dama kawai san mu shigar da wannan ya fitar da wannan ba a ba haka ake ba shi yasa malam ya biyo maganar da kuma kaure na murji'a yace wala naqulu la yadurru ma al-imani dhanbun liman amila kuma aqidan mu ita ce ba ma cewa la yadurru ma al-imani dhanbun ai babu wani zunubi da yake cutarwa in dai akwai imani liman amina bi ga wanda ya aikata in dai mutum yana da imani duk zunubin da ya aikata ba zai cutar da shi ba ba wa faɗin irin wannan magana da na irin wannan magana magana ce ta murji'awa suke ganin attaqawa hahuna kalmatu haqqin uridu bil batil ce taƙawa hahuna tsoron Allah a zuciyarki sai ga yana cin zanen mutane yana kai da mudu yana cin riba yana komai sai ce ai kowa kabarin shi da Allah ta'ala kadai zana aljanna wannan tuntunin da murji'i kun bai tsona da ke ko sai haka jihudi yana da imani kamar da da'a take ƙara imani isa ibnu abi dawud yake cewa wala tukfiranna ahla salati wal asr fa kulluhum ya'su wa fil arshi yasmun kaza da yana akida ahla sunna wal jamaa sai ce wala takun murjidan abin da sai ce wala ta'taqid ra'ay al khawarij innahu maqalu liman yahawa yurdi wa yafdu kada ku ce abin ce ra'ayin khawarijawa ra'ayin cewa duk mutumin da ya aikata zunubi wannan ya kafarta kuma adalci shi ne akwai shi da gaban kasa ko wani irin hali kun gane ko sai ce kada kudurci wannan cewar zaran mutum ya aikata laifi da zaran ya kafarta da zaran ya aikata laifi da zaran ya kafarta ka aikata wannan abu na nan kenan na farko sai ce wala ta kumurjiyar kada ka kasance da murji'i shi da murji'i na uban da musu mai wasa ne da addininsa ala inda mamurji da ya rahu kai ku saurara ba murji da addini su yake wasa kamar ya wasa da addini mutumin da zai ce mutum kana musulmi babu wani zunubin da zai taɓa maka imanin ka yanzu ke ya buɗe maka kofar zai fa kenan ko mutum ya ɗaura tarbajiya a wannan hannun a wannan hannun ya soka mutum huka a wannan hannun ya sata a nan ba abin da yake cutarwa to haka wannan shine tsagoran irja'i kenan يرد في زنا قالوا كي إن الله غفور رحيم ما نعم، إن الله غفور رحيم كما شديد العقاب إما غافل الذنب وقابل التوبة شديد العقاب يقوى لا إله إلا هو له المصير وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى نبي عبادي قالوا أنا لغفور رحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ما لو ونرجو ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليه ولا نقنطه لا إله إلا الله yana bayani a kila ahlus sunna yace wa narju lil muslimin min al mu'minin muna fatan alheri min al-mu'minin daga cikin mu'mini muna musu fata an yi afuwa anhu ubangiji subhanahu wata'ala ya musu afuwa wa yudkhiluhum al-janna muna fatan subhanahu wata'ala ya shigar da su aljanna da rahmatihi da rahmatsa kenan ba da aikin ba kenan ba da ihsanin su ba wa yake gana sai da ba ma mu ce ai wani kawai yana aljanna a kai ina wani kullum kiyamul laili kullum azumi wani ne? kaza shi ai wannan ne ya aljanna ba ma faɗan wannan wala nashhadu lahum bil janna ba ma shaida musu da cewa su yan aljanna ne ba ma faɗan wannan duk ta da sai mutum duk insanin mutum ba ma zanzana mu ce wani dan aljanna ne wanda ke bana ne kyakkyawan zato wannan ita kumura na ake bambancewa fa gurare ake tsakanin sunna da bid'a za su ɗauki shi da su kai su ci bi a a da kuma ya aljanna ne aka fita su ba su suke rabar ba zan ce da kasu rogo ne ya fi da aljanna kawai da zama yake zama gina zan shi a yi zama yana shi zama zan tsere magana ce ba haka ba mutumin da ya zo ya tunka shi kafa yana raba aljanna yana ba 'yancin yana ba 'yancin can shi batun ma ya zo shi shiga aljanna haka kawai ta so ba ke wannan ma ya taso da hulun irin haka da ba a so ba zai zan gwanda biyu ya ce yana da ba raba aljanna zai fito wani abu sai ya fitar kawo shi ita ba in dai ba in dai ba cutar ba mai janna zai ya ce da aljanna ba wuta wanda ya fi shi ya sanya shi aljanna ita ce wutar Allah wanda ya saba mun ya sanya shi a wuta ita ce kuma aljanna ba yanzu mutum ya kan titi yana sarrafa aljanna kai an ba an wa mutane na dinda yana dinda ne ai kusan na dinda yana dinda ko irin tashe nan da suke yi a rufe ne ido Allah ko malaka ce wala nashhadu bil aljanna ba ma shaida musu da aljanna kai muna shaida aljanna ne da sunayensu ga wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata musu da aljanna yace Abu Bakar fil janna Umar fil janna Usman fil janna Ali fil janna Wala fil janna wa sai da lissafa su goma yace duk ɗan aljanna ne kaga wannan dole mu kudurci a zuciya ka cewa ɗan aljanna ne yawa dole mutum ya kudurci ko ya gaje su ko ya aibanta su ko ya mudanta su su suna ta cikin aljanna firdausi alin nahar suna ta aljanna ka haka yace wannan da ke ko wani ya tsaya kai an bashi ya ga da ba kai yana ta zage zage yana ba da wani wannan yake cikin aljanna to Allah kenan amma a jirgin za mu ce duk masu kyautata yan aljanna dan Allah ta'ala ya faɗa yace innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'ad shirkin inda malikin mutasaddi innal muttaqina fi jannati wa nahar haka ba mu faɗa abin da ce wani dan aljanna mu faɗa wannan muna neman gafara ga waɗanda suka nuna na a cikinsu mace wani Allah ya gafarta mu kurakuransa da cewa Allah ya fi mishi haka muke faɗa kuma kaga mutum sai ya kokari ya zama cikin salihan bayi dan ya shiga addu'a da al'ummar musulmi suke yi a kullum akalla sau goma don suna tafiya suna cewa assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin kiran da mutum ya san me kike tafiya da ya karanta ba magana kuma ya karanta ya juyo ba kuma ya ce ku karanta ku kawo salatu zama ga annabi tsohuwar kushewa da sabuwar kushewa Allah ta'ala ka yi addu'a ta ce assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihina duk bayan Allah da karfe ya samu wannan addu'a duk kana cikin sallah yanzu duk abin da ya nake to kokari ga na salihin bawa dan ka shiga cikin addu'ar kowanne musulmi guda akalla a kullum yana shara so tara sallah asuba ai raka'a biyu kuma da A akalla ko yana yi so tara wa nakhafu alai shi wanda yake nuna na muna jimo tsoron zunubin da yake yi wala muqannatuhum ba ma ɗaya musu tsammani yace kai <laughs> su wani ai wata balbal ba mu faɗin wannan ba faɗin wannan Ba'a a wannan dukkan kan ba ne cikin al'amarin Allah da mutum yake so ya saka shi ba a sa take ba wanda ya musulmi ne yana kyautatawa abin da yake ko da abin da ya aikata zunubi ne da bai halatta irin ta su fito su ne sallah ba baya hana su ka rika mai gafara a cikin a cikin kamar ya mutum ne ya rataye kanshi ya rataye kanshi a fanka ya rataye kanshi a bishiya ya rataye kanshi ya mutu kuma da ke ya sha guba ya caka da cikin shi wuta ya yi ya yi ya mutu babu wanda ya ce ɗalibai ilimi wanda suke kima unguwa suke zarga unguwa su fito su su da gawa shi a zama su yi sallah don yin wannan yana ba da lafisin wani mai sake yi don ya samu ladan ku amma kuma bai kafarta ba wannan baya hana a cikin ɗakin ka roƙa ne kafara abin da ya kada ka fito roƙa zu don gadar ba da lafisin ga wasu su ba kuma su ma su dinga yi amma bai kafirta da shi ba Kisa ya ce wala nuqannatuhum ba ma ɗaya da musu tsammani wannan ita ce aqida ahlus sunna wal jamaa mutanen ƙwarai muna masu kyakkyawan zaton Allah subhanahu wa ta'ala shiga da su da janna mutanen da suka nuna na aiki muna da Allah ta'ala ya ce musu amma da ce ya dan kyakkyawan aikin sa ai wani dan aljanna ne ko dan mummunan aikin sa wani dan wuta ne alhalin ba kafiri bane daya kuma ko da kafiri ne alhalin bai mutu ba don mutum yana kodin haya ba babu yadda za a faɗi da tsammani duk kafircin mutum mutum yana raye babu yadda za a fice shi shi ɗaya kan dan ba ka sani ba kowa musulunta kafin ya kafin ya koma ga Allah amma bayan ya mutu da zalar yanzu an ce masa abu jihal za ka ce arme ne suna cikin wuta wuta balbal Allah kuwa da zalar an ce maka abu lahab za ka ce ganin mutum ne waɗannan da zalar an ce maka qarun an ce haman za ka ce manyan manyan gumaguman kenan saboda an nani akan arnaki suka mutu ما يتشير الأمر والقياس والكلام عن ملة الإسلام والسبيل الحق بينهما لأهل القبلة ما يتشير الأمر أمر توا mutum ya ziyara da ya amintu abin da ya rage mai aljanna ko ya mutu wal iyas da ke da tsammani daga rahama Allah baki daya abin da ya rage mai wuta kawai shine ya mutu abubuwa da kenan ce yace yankula ne an mallaka islam suna cire mutum daga musulunci wanda matsayin da ke yake da shi aka an yi makararwa da zai jira da shi kawai kawai aljanna abin da ya rage ne kawai tuwa mutum mana in yana tafiya mutum ya ɗaga mutum ba waɗannan al'amurra guda biyu al'amura ne masu hafarin da gaske kada ibadarka da salatin annabinka da istighfarinka da haulalarka da karatun qur'aninka da mulazamarka da yin salloli akan lokaci da yin nafilfili da yin azumi da yin nafilfilan azumi da yin haji da nafilfilan da duk waɗannan su baka lafiya da cewar yanzu abin da ya muka da alƙada shi ne ka mutu kar ka taɓa jin wannan kana jin wannan shi ɗan yanzu ce yawwa ya fara kama tasha tabbas mun kuma da kyau kada laifin wani da zunubin da yake aikatawa kawai ka ji abin da ya rage mun zuwa zuwa shi ne ya mutu isa ma mai ce wal amnu ɗaya da tsammani abin nan amintuwa wal iyasi da ɗaya da tsammani daga rahamar Allah yan kulani an mallaki islam suna cire mutum daga musulunci da sabilin haƙƙi hanyar da ta daidai bai mahu ba shi ne kuma zama tsakiya. wannan kuwa da halin kibla tabbata take da musulmai kamar ya ta zama tsakakakiya ka ji cewar kana ta zakan rahamar ubangiji kuma kana jin tsoron azabarsa sai ka zama tsakakakiya kar ka taɓa jin cewar abin da ya rage maka daga wuta yanzu shi ne mutum mutu ko abin da ya rage mai aljanna shi ne mutu a wannan ba shi ne sai dai ya dinga tuna azabar ubangiji ya tuna azabar ubangiji sai kuma ya tuna rahamarsa in ya tuna rahamarsa sai tuna azabarsa wanda ita ce ka'ida kuma wanda ita ce da awar annabawa saura ko da wa'azi za ka yi kada kullum wa'azin ka zama wata balbal kullum abu ka ba ɗan wuta ne kullum wuta ne sai mutane su ji cewar yanzu fa kashin mutu na wasu za su yi saura ga da su za su ci duniya su da tsinke tunda sun sai ko sun mutu na wasu suka yi ta sanadiyar wa'azin nan su ne haka magana mutum kullum ya dinga falala kullum ya dinga faɗa daman galibin hadisan falala suna riga ta kullum musu kura kada kullum ya zama falala kullum sai mutum ya ce a yanzu muka gani ne da aljanna don yana ganin ma yana don Allah ba shi ne ai kullum ne sai mu kai wa musulunci Allah bada zai zai yana cewa fattakun narar lafi ko izdat lil kafiri yace wa bashirul ladina amanu wa amilus salihat kaga an yi at-tarhib an tsoratar da magana akan wuta ko kuma aka kwadaitar da aljanna fattaqun nar allati uiddat lil kafirin sai ce wa bashir allazina amanu wa amilus salihati ana lam jannatin tajri min tahtiha al-anhar haka na Allah madaukakin sarki yake cewa fa man tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wa la hum yahzanun kaga nan kwadai sai ya duko yace wannan zai kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun kaga an kwadai sai anan an razama ana kuma ayoyi ta sun da juna bala man kasara sayyi'atan wa ahatat bi khati'atihi وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون هذا في أقدر في أرازمر في أرازمر في أقدر نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم هذا نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم هذا أمر فليتر أنكما رازمر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا suna bai gano idan gidan su khawfan dan bi tsoron kada ya karba wa tama'an suna bai gano shi dan ya karbi ibada su kenan wai mutum ya ce yana bai gano Allah ne dan yana Allah ba dan kwadayin rahamarsa ba ba dan ji tsoron azabarsa ba wannan ba tauhidi bane yana so wani tafarkin ne da ba na annabawa ba kwata-kwata ne yana so ya ga matsayin tauhidi kenan don zai yana da shiga to yanzu in ka ce kana bauta ma Allah ba aljanna shi ne to in ba ba aljanna fa sai ka ce da shi to ya bari shi in ba aljanna sai ya tambaya amma yanzu akwai ta haka ne yiwuwa sai kan ganin wani shi ne tauhidi alhalin da tauhidi ba ne ya yi allan baku allan karɓi da tauhidin annabawa don da Allah ta'ala ya ambata annabawa sai ce inna nukamu musari irin fil khairat wa yad'una na raghaban wa rahaban wa kanu lahu khashi'in to tauhidin sa ne yake na annabawa sai ke da dalil yake su saboda haka ana bauta ma Allah ta'ala dan kwaɗayi rahamarsa da jin tsoron azabarsa saboda ne saboda Allah ta'ala ya ce ta tajaba jami'uhum dukkan su jikin su yana nesa amma mazaji da inda suke kwanci amma na suna tawo cikin dare suna ibada kenan ya da ona rabbahum khawfan wa tam'an khawfan dindin tsoron azabarsa da kwadayin rahamarsa ka ka kwanci da irin na qur'ani kenan ko irin da qur'ani kenan ne zuwa ما لا ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجسد ما أدخله فيه wala yakhruju al-abdu min al-iman ba abin da ke fitar da mutum daga Ima daga imani ba abin da zai fitar da mutum daga musulunci illa bi juhudi ma adkhalahu fi fa ke sai yayi mutum abin da ya shigar da shi musulunci kuna jira da kyau me ya shigar da shi musulunci kalmatu la ilaha illallah muhammadur rasulullah kenan babu yadda za a bar musulunci sai in yayi mutum kalmatu la ilaha illallah sai malamai suka ce wannan magana da Abu Ja'far al-Tahawi ya faɗa sai sun ba akwai magana a kanka domin ne da domin mutum zai iya barin musulunci ba tare da ya yi mutum la ilaha illallah da ta shigar da shi ba misali ya aibanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko yana faɗan la ilaha illallah misali ya aibanta addinin musulunci ya ce wani addini ne na mutanen gaba ta tsakiya shi bai san mamu ta yan Najeriya suka shige shi ba kaga wannan arni da ke ke kai mutunci wani mace ko sai ya dauko wani nau'i wani hukunci na musulunci mai muzanta shi ya dauko wata shari'a yanke hannu ko haddin zina ko haddin ya dauko ya muzanta ta wannan arni ne ke ke kai kuma ba musu la ilaha illallah ba kamar ya izgini da ayoyi kul abdullahi وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا kada kafartun ba da imani kuma ga wannan ba musu la ilaha ba malamai suka ce wannan hashar din da malam yayi na nuna kenan ba abin da ke kafa ta mutum sai abu mai kenan daya shine ne mutum abin da yake da shi musulunci yake fi nazar akwai magana kan da akwai abubuwan da suke fitar da mutum musulunci wanda ba wannan ba yana na cikin muktasar khalil yana na cikin yana na cikin gaba yana na cikin gaba. wal imanu هو الإقرار باللسان والتصديق بالجمال ما نقول الإيمان أبن بيك إيماني هو الإقرار باللسان شيني متين يهرت بهرجنسا يهرت لا إله إلا الله محمد رسول الله بهرجنسا والتصديق بالجمال كما قد أنت صدقت الحكا ما كنا ما نقول الإيمان شيء إيماني malamai suka ce wannan tarihi ne kaso a mazhabin ahlus sunna wal jama'a tarihi da abin da yake imani qawli wa amali wa i'tiqadi yazidu bi ta'a wa yaqshu bil ma'siyah wannan shine cikakken tarihi na imani kuma karatun da muka jira kenan ahlu sunna idan su fa abu da yake in malamin ya kuskure sai a ce Allah ya jikan shi da gafara Allah ya rahmishe shi kuma wannan shi ke nuna gajiyawar sa cewa shi ne khuluq ne imam dan ta ce littafin babu wani abin da akai shi kenan kana so ka je ka kuma ga malam yace qur'ani littafin Allah ne zance Allah ne ba abin da ya dore da shi domin shine la yasir ba kullum ne ne da yana min khalqi tanzilu min hikmati imani ne ƙauri ko tawa da baki wa amalu da aiki da tabbai wa ƙarin da kudurci shi a zuci kenan mu mutum ya faɗa da baki bai kudurci a zuci ba kana gina wani ya lamu na in da ya faɗi imani a baki bai kudurce shi a zuci ba shi ne munafiki don nuna Allah ta'ala ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma bi mu'minina in ga suka amanna billahi wa bil yawmil akhir da baki ta faɗa da baki ba sai Allah ya ce wa man bi mu'minina to kenan abin da ake bukata imanin ka ya daskaru a zuciya abin nan kenan na daya sannan ka hurta shi da baki abin nan kenan na biyu sannan aikin ka ka tashi wurin janjan aikin ka ya ta haka sai zama na aiki daban kuma abin da mutum ya ƙudurce daban wannan ya zama da murji'i kenan sannan kuma yana ƙaruwa ya zidu wa yankus yana ƙaruwa yana raguwa ina ba yana ƙaruwa yana raguwa haka Allah ta'ala fara kifala mar al-mu'minina al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu sadaqa Allah الله ما زاده الا ايمانا وتسليما با ابن دو قال من في ايمان أجي إيماني أنا قالوا تبس إيماني أنا قالوا kuma kai karan zai ga imani yana faruwa a wani lokacin da za ji ka faka lalle ka ji caji sosai da sosai na Ko saboda da za ga mutum ya ji caji ya shi kan ya zan jira zakan ba kamar da ba na a yanzu na ko ya fa aka sani a bakin da ci ba amma wani lokacin ko na da kai da ya kan wajen da ke zai zaɓa a ga irmani ya ɗan ya dan ƙasa ke ne na jin da ƙwa'aki wa naqsu wa kullu bi zallati haka hadu da haka ne fara yana kai ta kira halin suna wal jama'a kan imani ana faɗa wannan ne don kullum mutum ya dinga aure imani sa aure yake ko riga yake abubuwan da suke ƙara imani abubuwa ne suna da yawa za an gara ke na farko za ka ce za ka iya cewa ta'allumul ilmin nafi koyon ilimi mai amfani yana ƙara mutum imani kenan zaman kifa yana da imani zalunci yana ko ka taɓa ganin ciwo da ranar zalunci a ce Allah akwai ka ranar zalunci babu shi ai sai Allah akwai ka ranar ilimi ka ranar ilimi amma ba a taɓa cewa ka ranar zalunci wato suna da tsananin cutar da ke tare da zalunci shi ne zai ne kuma ta ne zai ne zai gaba da tsawon da zai shi mana an mu tare da zai sai da haka yan uwa ilimin ne a samu yana ƙara imani a karkashin sa za ka ce karatu alƙur'ani da kenan shi ne kan gaba yana ƙara imani ka karanta ke ta dabbobin sa ka dinga sanin da suke karantawa yana kara wa mutum imani don wartar dadi da duk da da zai ta jammala in dai ka sauke qur'ani ka dawo sai ka samu wasu abubuwan da a ah, sai ya ɗabi da su kai su ba yanzu ka san haka inda za ka yi sai malala ga su jiwa za ka dinga samun abubuwan da a ɗazu ya ɗi eh an ce malala ga shi jiwa ka san malala ga shi jiwa eh su jiwa ne in ba za ka sauke shi sai adadin gashin jiwa ko za yana karuwa duk shekar da ke sai ta samu wani abin da ka karu da shi wanda yake a arzu ba karu ba ka san da shi ba kawai ya yake ina fatan ku ce ko sannan ma'rifatul asma'il husna wa sifatul ula sanin sunayen Allah madawacin sarki kyawawa da sifofin shi madawacin wani yana ƙara mutum imani yana ƙara mutum imani don da jin sunan shi as-sami'u yujibu kenan ba abin da yake ɗorewa a gare shi wannan jini abin da aka faɗa da kowane yare don ba a mai kwakwanta kafin ta furta ko ba a mai fassara subhanahu wa ta'ala da abu wanda ya kulla kan shi a ɗaki da wanda ya ɓoye sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jihar jahara bihi wa man huwa mustaqbil bil layli wa sarin bin nahar din da da ne Allah ta'ala ya sani ka san ilimin Allah madaukakin sarki al'alim mai masani Allah ya alamu ma tahmilu kullu unsa ka Allah ya san duk abin da mace take dauke da shi kuma ya ce Allah ya alamu ma ta'amalu kullu unsa nan kaga sai an banda insa mace sawawan ta mutum ce sawawan ta saniya ce sawawan ta sauro ce sawawan ta kuda ce sawawan ta bishiya ce sawawan ya san duk abin da suke dauke da shi a shi ilmin sa ga mun ne kenan ilmin zuma ba da ومن خفي أحاط علم بالجليل والخفي ومن ذكر مكتئمان من السنة نتور لله الله تعالى إلبس من من إلمه shi ne ka sai ka daga hannunka da roƙi ya la ina roƙonka da sunanka al Allah ka buɗe zuciya ilimin tsantatace shiga Allah ka zaunar min da ilimin nan a zuciyata ko a gaggalwa eh a zuciya ba gaggalwa a zuciya bal wa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm kaga ne ce fi adlizatil ladina utul ilm da ce ga ɗalibai ce fi sudur yawa sai ce fi sudur ladina utul ilm yana suka riƙe Allah ta'ala da sunan shi al'alim ka ashe sanin sunayen Allah ta'ala zai ƙara wa imani ashe waɗancan da suke suke suke sunayen Allah madaukin sarki suke kore su suka ƙoƙarin rage mutane mulki hakan nan lura da sira tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu wannan zai nuna zai ƙara maka imani sosai da haka Allah ta'ala ta dauke amman ya'rifu rasulahu ko kuma ba san annabin nasu bane annabin da aka turo ba san shi bane da san shi bane ashe sunan annabi yana ƙara garanta yana ƙara mutum imani kuma da mai sira tarihi manzo Allah su sallama ka same shi ne a Qur'ani na annabi Allah ta'ala ce wa innaka la'ala khuluqin za ka same shi a cikin sahih bukhari zaka ka shi a sahih muslim zaka same littafin sira ingantattun da aka ware ba tarihi manzo Allah su sallama a babin tatsuniya ba A ana ba tarihi kamar tatsuniyar gidan ko ji ake a tarihi tsaftatacce tatacce shi ne abin da ke kara mutum imani hakan nan lura da kyawawan tsari na addinin musulunci al'amari ne da ke kara mutum imani wannan kuma ta ce al'amari ne ke da kallon hukunce hukuncen musulunci da kallon hukunce hukuncen shari'ar addinin musulunci al'amura ne suke kara mutum imani don za ga da ka tarye kai Allah ta'ala ya sa ka fahimci wannan ban da haka ya za a yi mutum ya sanya da safe ya share ya wanke kofar ɗakinsa ya wanke magudanar ruwa ya wanke ko ina da ina amma da yanzu ruwan gida kuma sai ya da wanda an yi ba za su yake a yanzu da haka fahimtar addinin musulunci da zan tsari na musulunci yana ƙara mutum imani yana saita mutum sosai da sosai hakan nan akwai abin nan tsayawa tashi tsaye wurin ibada sannan tsawar wannan ibada kalbiya ce ta zuciya ce sannan wannan ibada ta harshe ce zikiri kenan da ake da harshe don sai harshen ta ya motsa sannan zikiri ke an zama zikiri in harshen ta bai motsa ba wani abu ne daban inda mutum zai tsaya zun a ba zikiri ke tunani yake yanzu mutum ya tsaya tar kamar yana kare kamar yana kallon wani shi ne nan ce ba muke ninke ba a fayyace sosai da sosai sannan ayyukan karɓai su ma suna cikin abubuwan da suke ƙara wa mutum imani kuma da ce ko a ga duk waɗannan abubuwa an amuraye da yake kuɗi ba shi ne a farkon da tukunna shi ne su ake kamar su ka yi da gantar jikin ka tukuna mutumin da zai iya da gantar da cikin ne ya ɗago kuɗi ya bayar almanu shi kika tun nasu wajen dukiya ya zai gado shi daga nasu sarrafa mutum ya tsaya tsayin daka ya tarbiyyantar da shi a lokacin da imanin nake da bai san lokacin da zai dinga ɗiban kuɗi yana bayarwa ba yana mutane suna ganin yana bayarwa shi yana ganin mai bayar ana ganin yana bayarwa shi yana ganin mai bayar kuma da ke gaske da gai shi yana ganin kamar baya bayarwa domin ne yana ba da goma ɗari na sauka wurin yana ba da ɗari dubu na sauka wurin daga ba zai gane cewa ya ɗauki wani auma ba don goma ya ɗauka ɗari ta sauka a wurin ɗari ya bayar dubu ta sauka a wurin daga ba magana cewa ya ɗauka amma wannan mutum ya samu wani kai da yaƙini zai su da Allah da abin da Allah madauki sarki ya faɗa yace man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha yadda suke zai da hankali wiraran abin ne to ga na akwai abin da su yi da mutum imani imanin da zai ta yi ya bayanin sa kare rayuwa ne da suke tafiya za a ji ba an daina fashin fashin kuɗi an daina fashin gangan jiki an daina fashin ka ba a'a aqida ka kawai ake buƙatar a yi maka fashin ka in yake nake maka fashin akida shi maka ruwa tashi mutum zai tashi ranar alkiyama ne ba tare da ya je da kalbin sanin ba al'amur ya riga ya da a yanzu mana mutum an mai fashin tauhidi an mai fashin akida al'amur ya riga ya tashi baki daya Allah sani suka ce abu na farko da ke rage imani shine jahilci jahilci cuta ne wal jahil fadil ko in ji an balaga ilmin ma'ani ilimi cuta ne jahilci cuta ne daga jahilci yana rage imani domin jahilci ba abin da zai sa a yi ba da zai rage mutum imani don shi wanda yake jahilin zai yi kokarin ne abin da ba za a kira mu jahilin bane a shi yana yin abin sai zai yi ga muna mutane a jami'a shi wani jahili ne wasu zai yi kokarin ne za ka shi shi kudi ne mutum zai yi kokarin ko da na awa uku ya zo ya zanto ya hau mota ya yi kaza ya yi kaza kafin dai abin da tashi dai ya riga ya kammala amma ga shi ilimi za a kare sa ilimi za a kare sa kawai sai in bude baki a ta kallon shi kai wani kan mai shiga kai wani ina ma zai ce wani abu ne bude bakin sa dan yana yin magana na ce la wallahi billahi lai ba wannan da ake ganin ta haka Allah ba na zuwa akan nan al-ghaflatu wal i'rab wal nisyan rakana da kau da kai da mantuwa suna rage mutum imani rakana da kau da kai a karanta ayoyi a karanta hadisi tun yana zuwa da baya yana jin aya fa aka karanta ya dan ja da baya ya dan ja kaga lokacin da ya fara ja da baya wata zuciya tana bin shi wata zuciya zuciyar a karɓa tana jin shi zuciyar kada ya karɓa tana jin shi kaga yana ta bayyana bayyana kenan ko to idan abin ya tafi sai ga kawai ya yi tattali da ayoyin qur'ani ya yi tattali da hadisi ya yi tattali da jikuri a zuciyar shi ba domin zunubin rana ala qalbi kenan rana tsaya zuciyar ta fara tsafa sai da imanin kuma rabuwa yake ta imanin rabuwa yake ta sai haka sai ya ga yana wasu aure shi yana ganin a cikin maza a magana kan kaza shi yana ganin kowa ma haka yake yi Allah tsare baki da wa misyan da mantuwa mantuwa mutuwa tana rage mutum imani tana rage mutum imani kuma da ke da kuma tuka da yake sai yana mutsari ko da an yi kamanta kwata-kwata ba ka sallar asa ba sai yanzu ka tana sai ka yanzu sallar ka tayi yi an gama nan sallar ka tayi ba abin ka ba shi amma duk da yadda take da wani irin ba shi kana da zunubi da ka da zunubi amma ne da wa daidai kake da wancan ba daidai ne daidai kake da shi ba ina fata mutum ce ne a shi gaga tana da abubuwa ke sannan sai yin ma'asu yadda ta da zunubi aikata laifuka yana rage mutum imani saba ma iyaye saba ma iyaye yana rage mutum imani yana tunsa mutum imani kawai da kai da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aikata zunubai shirkiya to yana da mudu guda uku akwai wanda in zai siya da shi yake aunawa akwai wanda in zai siya da shi yake aunawa shi wanda zai siya guda biyu ike da su ba man ɗari da mutum ake siyarwa ga mu da ɗari da mutum na a sama kwastai na fitar zai tana ce ita ɗari biyu abin nan ɗari biyar na ce ɗari da mutum kwastai na fitar na ce ita ɗari da talatin take za ta biya ya ce to kawo da ya sa hannu haka sai ya a kira ɗari mutu ɗari talatin a cikin kaya ya ɓoye da ya sa haka sai ya ɗauko shi ya auna maka ci wutar balbal ya ci wutar balbal ya ce mata ɗari da hamsin ɗari da talatin ya ce mata ɗari da talatin ya auna mata a mudu ɗari da hamsin kun kare wani da kyau to wannan duk laifuffuka ne ko ya zo sai nan waye waye duk dai irin waɗannan abubuwa da mutum zai zuba komai ba wani wannan hadisi ne su suke taruwa su taru su taru su taru kaga sun kai mutum inda ba a tsammani ba Allah ya tsare mu baki daya da ra ta malam yake cewa wa jami'u ma sha'a a rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ash-shar'i wal bayan kulli haqq wa jami'u ma sha'a duk abin da ya inganta kulura ya inganta an rasulullah sallallahu alaihi wasallam da wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min ash-shar'i na shari'a wal bayan da bayani كل من حق جدا بعد انسو بسكياني بشارة دي من مجمع دماغ انجي ان جدا بزن الله وحاق وادا مكين اظنه حسنات المنسي اتي احا متى من ملك المنسي وانا جسو انت اتاو حديثي من جاو حديثي من جاو حديثي من جاو حديثي sai kai wa'azi da cutar kai da yin jini a yanzu magana ta yi ina duk wannan ba zai kai shi ba sai ya kawo ingantaccen hadisi wallahi ta lafi ya kawo ingantaccen hadisi an daina ba da mutum ya ba da bayani da mafarki ko da wadansu abubuwa da an wuce wannan sai ka kawo da hadisi ingantacce da tun da zai zuwa da hadisi mai ai ba wal mutarabbi ya tsaye na ce ma akala su ya ce shi ne addini wal wajibun ba'dhum bi jahilina ba'dhum nasara ra'in qasara كذا تكسبا وبعض قدر والامراء وما يوافق الهوى وشرهم صوفية قد وضعوا محتسبون الأجر فيما يدعوا فقللت منه ركونا لهم حتى أبانها الأولى هم هم كالواضعين في فضائل الصور فمن رواها في كتابه قمر حتى إمام سعيد يبرك من ألفية yace waɗansu sun kirkira hadisai ne sun gura don su kasuwa don su nemi kuɗi wasu kuma sun kirkira da shugabanni hadisai ne don su samu fada sun yi ilimi sun afka fada ba ilimin yi ilimin ya hanzu ki da sai imamu sai ya ce wa sharru hubbatin sharru su sufiya su ne sufan Allah ta fara cikin alfiya kuma a je a duba a babu hadisin mudu'i ya ce wa sharru hum sufiyatun mafi sharru su ne sufai kada yau da wasu kitawa sun liya manzon sallallahu alaihi wasallam sun tsara mutane a bisan kariya ne ta su dinar azara wai hakan malada suke mu za su samu kafin da halittu da wani ya da zuwa su ma ya da'o cikin abu da suke da'awa fa qubilat minhum sai aka karba a wurin su launi lahu dan an yadda da su kun kun san yadda su ba kama kasan nan in ba su bayar mutane addinin tsaftatacce da ba kai ana raba gari ba to wallahi kuma mu ku kun tabbatar da addini ba haka da Allah ya kauda su ya tura su ku shi ya tarihi haka mun kuma ne zai kai da ku. Kuma da da ma za ka ɗari da sai ka dinga ji ka dinga ji ka dinga ji ka dinga ji yanzu sai ake ko ji ka yi an ba wani a tv kai an baka ina a yi can da ita can da su gaba an riga ce da waɗannan abubuwa wallahi da addini suke na hidima da ruwa ta tafi da su ba kuma ta in da tafiya kun yi ma addini hidima ba haka na Allah zai watsi ya kawo su ka dole a tsaya a yi ma addini hidima shine alƙawarin da Allah ta'ala ya dauka da da annabawa sai za su ma'ajini za su bayyana wa mutane hakika na gaskiya yace kamar da irin fifa da irin suwa kuma da zai kawo da san kada sada ba da falalar surori a ce idan ya gaba da ya rubuta ta kafa arba'in ma da matalauci a iyo in da ya jira da matalauci ta ta nufi da wani jirgin da rubuta ba da su da rubuta kafa kafa ɗari da arba'in da ya sun da ya yi kuɗi a ce idan wata biyan mai a'a a yakin biyan da ya tana ta tana maganin arziki inda tana da shi ba ka same shi a nan da yake ba ka wannan falalar ba da arziki ya wuce kuna kai ba. haka al'amarin yake to amma magana ita ce ya inganta da wurin manzo sallama a karba da inganta wata zaka ce mana wani ne faɗa ba an gina wani an yi duk wannan abin shi gara mun kawai wadda an ka ara ar rijali wa qawluhum fa qawlu rasulillahi afka wa ashrafu